za mu fara plasirin da nasar da mu fata mu kare to yanzu eh, musulunci a cikin ghana ko gobe west africa muna 300 years ko gobe kai ga duwa tun wannan lokacin nan up to the date banda masallaci masu yi mata uku da ba ba lafiya ina da ke guda mun gudu ba kai mun gwada maka mun je da ranar mu da oh, cifi ma mun je wurin shi ne na gwada mai good ya mu na shi ne ce da dare kuma na samu yau don gwada yake kwarai da gaske yanzu abin da yake mutumin ne inda za mu mai da hankali wajen tattalin arzikin wurin nan ne magana a in ka lura eh, mu yanzu ban da tattalin arziki mutum